ماشي وهي حقوق كل منهما على صاحبه كل نيدا تكن نجي بما كان ينا كان ابو كنسا وذلك لقوله تعالى ومن دليل فضل الله تبارك وتعالى بإثي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ما تعينا دهكي سنة لهن سنة دهكي ما سنة دول أباسو مثل الذي عليهن kwatankwacin haƙoƙin da suka waje ba a kansu su masu bayar kaga haka za a yi musanyen adabu ne mutabadila bil ma'ruf na kyautatawa zama ta yadda urfin shari'a ya nuna kowa dole ya kyautatawa kowa wani rijali alaihinna daraja wani rijali darajatun alaihinna kuma mazaje na da fifiko akan mazaje na da fifiko akan mata saboda haka nan wannan ya karyata tsarin zamanin nan cewar mace da namiji daidai suke har ana tunanin cewar mace za su je wani wuri za a fa doka ba ba miji bai sai hana mata ba wannan sai dai a tsarin su can arna ko a tsarin ku arna can saboda haka nan Allah ne yake walai bijali na daraja kuma ma kana da mu'min wala mu'minatin idan qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahu al-khiyara bai bai kamata bai mai yiwuwa ga wanda imani da Allah da ranar karshe Allah ya yanke doka manzo Allah yanke doka mutum zan yana da zabi tilas ne ai haka البقرة آية ريبيو دا 28 فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه وخصت الرجل بمزيد درجة للاعتبارات الخاصة فهذه الآية الكريمة ومن آية نجمة ما البركة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا ta tabbatar da haƙoƙi da kowanne daga ma'aura guda biyu ala sahibi akan dan uwan shi mata na da haƙƙi maza na da haƙƙi wa khassatir rajula ta keɓe namiji bi mazidi daraja da ƙarin martaba la itibaratin khassa da wasu abubuwan da ake lura musamman wa qaulur rasul sallallahu alaihi wa sallama fi hijjatil wada' sannan da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana wanda daga shi bai sake hajji ba magana ce ta ƙarshe dole ne aiki da ita ala inna lakum ala nisa'ikum haqqa wa li nisa'ikum alaikum haqqa ku saurara lalle lakum ala lakum haqqan ala nisa'ikum kuna da haƙƙi akan matanku dole ne matanku su ba ku wannan haƙƙin in matanku ba su ba ku wannan haƙƙin ba sai Allah ya tuhumci matanku ya saka muku wani nisa'ikum haqqan alaikum har yanzu haka matanku na da haƙƙi a kanku kuma in ba ku ba wa matanku wannan haƙƙin ba sai Allah ya tambaye ku akan wannan haƙƙi kuma sai Allah ya faka wa matanku akan wannan haƙƙi kowa sai dai kokarin fitar da kansa saboda haka nan maimakon in an yi karatun ka yi kokari ka gano haƙƙinka akan matarka ita ma idan ana karatun ta yi ƙoƙarin gano haƙƙinta a wurinka wannan kuma insan ne ka yi ƙoƙarin fahimta me yau ba a kanka ka ba da haƙƙinka ita ma ta yi ƙoƙarin sanin me yau ba a kanta ta ba da haƙƙinta wannan ne adalci don in ka je lahira ka karɓi haƙƙinka ba ba matsala amma in ka je lahira ana bin ka haƙƙi da matsala haka in kin je lahira haƙoƙin ki bata gama karɓan su ba ba wani matsala ki ma za ki ji don dole ne a faka miki hakan na ainihin amma da za ki je lahira ana bin ki haƙƙi to ki tabbatar kin shiga matsala da tilas ki biya su ba maganin a ce a lahira ka ce na tuba a na gane kure na kai haƙuri ba a haƙuri a lahira kiri kiri halaka za ka yi don haka nan baka yafiya ko ma yadda ka kake bin faƙi a lokacin haka cin mm, na bani domin menene wanda duk halaka nan ya gama halaka karɓan ah, yakin za ka kauce haka na ainihin mahaifiyarka ya haki ce ta za ka kauce inda haƙi za ka karɓa kauce haka ita ma tana kallon ka za ya tsiru mara mai min akhihi saboda haka nan dan haka nan lahirin nan a galabi a yadda ke dakanta ta fa haura haka ta fa haura a ce ana bin ka haƙe ka tafi lahira akwai muskila a ciki don haka nan i ƙoƙarin neman haƙƙin da ya waje ba kanka ka bayar haka ita ma ta yi ƙoƙarin neman abin da ya waje ba kanta ta bayar ala ba shi ka koma kana neman naka in an baka fa lillahi alhamdu in ba a baka ba a tafi lahiran a haka ba ni isa ba mutum ya kama da shi lafiya yake yana cewa mun afuwa fa ai mun afuwa fa a yafe ni a yafe ni to kafin a kai wannan lokacin wanda kai kokarin ba ganganci bane ba dan na ganganci ni na sa'ab a yafe ma saboda ka gaba cutar mutum kirkiri ka san kan cuce shi sannan mutuwa ta zama kana cewa a yafe ma a yafe ma a yafe al'ana faqad asaita min qablu ɗanar mutum ake don a yafewa a lokacin na kuskure na kuskure ake bi ake yafewa da katu ba saboda haka nan wannan haƙoƙi ba haƙoƙi ne da za mu kanta ce ha daga yanzu mata ta kuwa ta gaya musu za ta gyaru na samu sauƙi ko kuma yake ta ah, daga yanzu kan shi kan ai daga yanzu shi ma ya jiki ya gane kuran shi ka ji dai karatun da aka yi ba haka ba ne ba ana neman wani haƙƙi da kullum musulmi shi ƙoƙarin ba da haƙƙinsa yake in kina ƙoƙarin ba da haƙƙinki shi yana ƙoƙarin ba da haƙƙinsa sai ka haɗu a tsakiya karshen tafiya da kana neman ma ai abin da kake yayawa, ita tana ah, abin da kake yayawa, yawa gaskiya na cuce ka da yawa kai haƙuri ka daga mahai gari musulunci ya kana mana yadda zamu zauna kuma zama ya mana daɗi da zamu bi shi gara an na hada wala haƙoƙa, sai dai fa wa'innan haƙoƙa. dan uwa ba'daha bai na kullum min az-zawjayn Sashen su an yi haɗaka. a tsakanin kowanne daga ma'aura biyu kowa sai ya yi turewa ake wannan turo wannan turo a hada kya kowa sai ya tura kowa wa ba'daha khasun bi kullin huma ala hidda sashen suke babbu ne da kowanne su shi kaɗansa akwai wannan haƙƙi ne na namiji kaɗai shi zai je shi ita ba taɓa ba ta yi ba akwai wannan haƙƙi ta ne ita kaɗai ita za ta yi ta sauke shi amma akwai wani haƙƙin da kai sai kai ita sai ta yi wani bai wa wani falhaƙoƙon mustarakatu haƙoƙin ainihin haƙoƙin da aka haɗa kan wato muskilan zaman aurataya ma kaɗai yana iya zama ya mutum matsala a lahira duk an ƙyale kowane za a mutu to ƙarshen ka bi ka ba mu ka fitar da wannan to muskilan tana iya isaka amma kuma ga za a bi wannan tsarin din ga hankali ya kwanta abin da zai je bayan shi zai sauki waƙoƙin da aka yi musarakan hiya inna lillahi na ɗaya al'amana al'amana wani adara kamar amana amana dole kowa ya amince kowa dole kowa ya tsare haƙƙin kowa saboda haka nan da zarar ɗaya ya cutar da ɗaya wanda dai haka amana ba sai mace kowa ba kowa ya sabon da ke amana wanda sama da ƙasa an gabatar mata amana ta ce ba ya ɗauka da girma da ne da za ka ce ga amana a bata ta tsare ba baka iyawa don al'ai mata afuwa fa hamala hal insan to dole tsakanin miji kafin a ba ka ita dole za a ba ka ita da amana kai dole ne ka amince mata ita kuma dole ta amince maka saboda domin kowa dole dole wanda zai aura dole mace ta dole wanda za ta aura saboda don za a yi irin wani kulli ne na ƙarshe shi isa ake bincike bincike mai nisa da haka nake jin musulunci mai la'alla ya sanya cewa budurwa ba ta iya zaɓa kanta miji saboda yau da gobe ba kowa yana ya kware zama da mutane yau da kullum ba kullum kana ƙara girma kana ƙara nadama ga shekarunka da suka gabata ko karatu kai in ka kai shekara arba'in karatun da kai shekara talatin da za a dama maka da shi sai ga karatun ka cika an tara su su ne nan shi to don Allah ko za ku bani su in suka ba ku dan su za ka yi kace kuma ta duk abin da nake yanzu ku nemi yanda na yanzu karatu ko wanda za ka karanta a karance usulubin da ka gabatar da shi sai ka nemi ka canza usulubi ina da rayuwa ta zama ta yi shekara sha hudu ya shekara ashirin ba ta san komai da ake ita ce za ta zaɓo wa kanta miji ya dara ta ba wahala eh? ba wahala sun sa aka ce iyaye ba wai kin matan ne ba wanda yahuda ke nuna cewa ya za a yi musulunci ana turma kamar shekara kaza tana da yankin ta kai shekara sha takwas kowa ta ce za ta zauna da shi Allah ya ba ta da yanci ko ta gaba da hankali ita ma ta zan bada da hankalin wanda ta kai shekara talatin sai ta da tana tsinewa ta ce baba na cucin tunda ina gani ya bari na aure wannan tunda ai Allah ya sani banda da hankali a lokacin saboda haka nan mata su fahimta cewar musulunci dogon tunani ba karamin hanjoyi ba da idan kawo uba alhakin komai a hannunsa shi ke yawo shi ke shiga ma shi zan mugaye kafin mace ta hulɗa da mutum ɗaya ya hulɗa da mutum ashirin to musamman kuma ya haɗa ne da hankali amana إذ يجب على كل من الزوجين دم واجب لنا أكن قوة نيدا جماعة ولا بد بيو أن يكون أمينا مع صاحبه يزما أمين تتشي تاري دمش أما شيء كان زوني دا ما كمان كان زوني دا أمين كاشي كاسواني kana tunanin in yan kuɗi dole ka in kaya dole ka in yene ne ba ka ka iya faɗi da albashinka kana faɗi tana canza gobe sai to yanzu sai ka ƙara ka ba yanzu sai ka yi a ita ce kamata ka je ka sha to in kai jawaran mai ka je ka faɗi to kai ma ka san sauran akwai lokacin da zai kasance inda za ta gyaru gyaruwan da take gyaruwa a alwashin ma kana ya ɗauko ka zo ka zubar masa sai da idan ka ɗauko ka zo ka zubar ka san sai dai a san yadda za a yi a ƙara shi amma ba a yi tunanin abin nan ba kamar yadda sabon manzo Allah suke an kuna aminan a sahibi dole kuwa yadda da abokinsa fala yakuluhu bai zambatansa isma'u ya kowa kai miji ba ka zambatta ita ma ta ba ta zambatarka sai kalilin wala tafiya cikin kankani ko yawa mahama kanar kada a kalil ba ta cuta shi ba ya cutanta gaskiya da gaskiya haka ake zaune idu zaujani asbahu bi sharikaini ma'aura guda biyu sun fi kamanceceniya da kamfani فلا بد من توفر الأمانة دول سيدة تكتها أمانة ودوبا أي ما الله ما يسي تأتي شيني نأكل ما سهل أكابو دابيو مدين إبا يودرق إبا إنا يودرق يا الله تسين كتابة تكي شيطان من أكل أشياء مشاكل da akan samu na auratayya wani cuci wani ciki ɗaya na cutan ɗaya ta yanzu kaji gida ya ɗau wuta ya ɗau gobara tabbas ɗin cuci ɗaya Allah ya fita daga tsakani sai ɗaya ya والنصف da faɗin gaskiya wasidqi da yin gaskiya wal ikhlasi da yi tsakani da Allah bainahuma tsakanin su fi kulli sha'anin min sha'uni hayatihima a kowanne lamari daga lamuran rayuwarsu alhafa wal amma rayuwa ta keɓe da rayuwa ta gaba ɗaya kowa kawai zai jire wa kowa wannan dole ne a yi musanyen wa'annan anin adabu ɗin kowa wa kowa na biyu wannan ma kaɗai aiwatar da su da dalar rai amma ka samu wannan kanka da an fara samun gida na biyu almawaddatu warrahmatu bi haythu yahmilu kullum minhuma li sahibihi akbara qadarin min almawaddati alkhalisa almawadda soyayya warrahma da tausan juna kowa dole so kowa kowa dole tausaya wa kowa kaga wannan ne yasa ma kace ba auren dole بحيث يحمل كل منهما فعند كل من سكي توكي دا وني جرغدو لصاحبه wani أنقوانسا أكبر قدر ما في جيما ولكسو من المودة الخالصة نجد قصوية تمصمم والرحمة الشاملة da tausaya wa ga tausayi ya tabadala ni ha bai na kuma wanda ya hudu da musanyen sa a wannan na wannan wannan na wannan wannan na tausayin wannan wannan na tausayin wannan tilatal hayati tsawayarsu amma zana ce wannan mai gida wancan shiga cikin wahala ya yi dariya wannan wannan na san wannan shiga cikin wahala to Allah shi kara ai tun tuni aka ce ai kaza ta yi wannan kawai zaman gamba ba amana a tsakani ina tana na shirkanta ko nauyin abu ne nauyi eh? akwai nauyi kuma ga budda sai an yi shi ba sahabi ne ba ba sunna ba ne ba a'a tilas ne je shi ne na rayuwa مصداقا لقوله تعالى دم ثبت فإن الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لذلكم على مؤمن فيكم الله تبارك وتعالى آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم أزواجا أن هل التامك أبوك أن ينزم من أنفسكم بذلكم wannan wata rahama ce ta Allah da wani iko ne na Allah na ainihin haɗuwa aka halitta mace daga cikin namiji ba halitta su jinsi daban daban ba yau da ake da aljani ne da kewa da aljana da mace za a haɗu ko namiji ne da aljana za su haɗu da an samu dogon ciki amma wannan daga cikin ɓallin ku ne a junan ku ne duk jiki ɗaya ne aka ɓantara wani sashin ka ne kar ka ɗauki matar ka wani ɓalli ne daban a ɓangaren jikin ka ne ba ya tunawa suna da wani kuɗin jikin adam aka halitta ta ita ma asalin kuɗin litaskunu ilaiha dan ranku ya kwanta gare su shi isa aka yi aka daga balli wajen ala bainakum mawaddatan kuma Allah sanya soyayya tsakaninku wa rahama da tausayawa الزمر آية 20 دقيقة الرم كي وتحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قد تبتد ذن allah من لا يرحم لا يرحم duk wanda baya da tausayi to ba a tausaya masa Allah ba zai raga maka komai ba duk wanda baya ragowa to Allah bai raga masa wannan shi wannan bayanin za a yi musamman su kowa zai kowa kowa ne na hudu a fiƙatun mutabatilatu bainahuma akwai amincewa da za a canza shi kun ga amana sun bambanta da amincewa juna kuma dole wannan ya amince da wannan wannan ma ya amince da wannan bi ya kuma kullum min huma wasiqan fil akhari ta inda kowanne su zai kasance ya amince da ɗaya wala yukhamiruhu adana shakkin wanda kankanin shakka bai shigan mutum sai ya sai da tuhojin gaskiya a wajen zamansa su nasruhu da faɗin gaskiyansa ta eh, aiki fa ya zama babba sadiki ya zama ba ka shakkan gaskiyar matarka ita ma ba ta tantaman abin da ka gaya mata za ka iske ko a kamfa idan ka ka kawo kace kaza na sai in mata tsoro za ta baita kuma ƙarshen ta garka ta wace tawo inda za ka je ka sayo magani wannan maganin mai tsada ne mai kaza ne idan wata ta kalla ta ce ayya ai da kaza aka fada ya sai ka tayar da shi to sai maganin nan a zo kaza wani lokacin abin da cika kira abin da cika take shiru ta shi ke a jiya daga yau zama sake zuwa da magani ba a je a tambayi maganin da ake na ba da kudin a je a sayo shi ke an ko

da haka tana jiran tana gani akwai sauran dai wani abu akwai sauran wani abu can a waje la Allah wani dubara ne daga gare ka dan kamar lake ka wannan su haka nan faɗin gaskiya ita wacce ma da ta zo ta kawo labarin ai karfin ta tafiyan ta ta yi sau nawa mata suke yi kulle kulle su zai su kore ta daga ɗaki wata tana son ma'anin ta dawo ɗakin ne za su ce ta har na fage kina da haƙuri haka ya ji gaba da zama Allah ba da ladan zama Allah ba da ladan aure ƙarshe Inda da za ta fita kwaɗam sai ka jasta ɗin kuma ɗakin ba ta da ƙungin magana ke wa nafsihi wa ikhlasihi da kuma yi tsakani da Allah da wa zalika da qawlihi ta'ala wannan dan kadin Allah tabaaraka wa ta'ala ce innamal mu'minuna ikhwa mu'mina ɗan uwan juna ne to na ga mata ina ga miki ai banda ɗan uwan ce akwai ƙari akwai ƙarin zamantakewa cewa الأوتورات آية تقوم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ba ɗayan ku da zai yi imani sai ya dinga sau ɗan uwansa abin da yake so a ranka warra da ta zaujiya la ta zai da ƙuwatar imani illa ta yi fuƙan wa tauƙidan wa ta ƙauyatan ku alaƙan auratayya ba ta ƙara wa ɗan uwanci musulun yan uwancin imani ko mai illa tawfiqa sai kara aminci sai kara karfi dama musulma ce dama musulmi ne ga kuma aure aka dan kara abin danko wa tawfiqan da karfa wa taqawiyatan da agazawa وبذلك يشعر كل من الزوجين أنه هو عين الآخر وذاته وبذلك kowa يشعر da إجيان دكانسا dinda jiri. kullum min ad-zawjayn kowanne daga cikin ma'aura guda biyu annahu huwa ainul akhar ne da wa zatu shine jikin in an zo ana neman ka gida take ne ga mun kuma sai a sai wuce babu komai ga mu man takira ta magance abin kafin ka zo haka kai man ka je ya gida ta zo ka in ta zo ma dubiya ka je ba a in ta zo dubiya kuma kai na sai ka je shi ne ainul akhar in ka zo dubiyan ka dauke maka yanzu kowanne a gidan in ɗaya tafi shi kana ya kiɗa ba sai an tada dukkan da an yi rubutan an tara auren ba sai mijin ta makomai auren ba a ah, ai duk ina ga daya mutane ne ainihin wanda yake tsari ne guda biyu wa kaifa la yafiqu al-insan fi nafsi ya ko a ce mutum ba zai amince da kansa ba wala yansahu laha ba zai gaya mata gaskiya ba aw kaifa ya ghassu al-mar'u nafsahu ya za a mutu zambaci kansa wa ya kada uha ya yaudare ta wannan ainihin kenan na fata an gane na hudu الآداب العامة من رفق في المعاملة مدبوبي وإن سكي جمامو وجن سوك أكاوا معاملة وطلاقة وجن بسك الفسكة وكرم قول بأمن تتم مدنة وتمدنة تمتنشي inda yana suna ladabobi na mu'amala sakin fiska dole mace ta saki fiskanta ga mijinta dole ainihin miji ya saki fiska ga matarsa haka wa karama kaulin da magana ta darajantawa ba za dinga magana ta gatsi wa ila wa taqdirin da karramawa wa turanin da mutuntawa kace kusan aka labiya abinda matan Hausa ba sani ba mutum da kai kace da mijinsa inda ana gama da an an sai din Eh, ko an kai shekara an haihu daya to ya zo yana tamkar annabi da kafiri gula haushi sai eh, da ba duk inda aka yi wani ta ce shi ne shi eh, na ne gaba ce ita ce ko da aka yi irin zaman karanci mu a galabiya Allah sai ka ce wannan sai ya sanya wa waɗanda ba su da tauhidi waɗanda ba su da aƙida suke yin zina wannan shi jima a galabiya waɗanda suke yin zina suke yin zina don ne ne za ka taɗa sun da masu haihu. ko mata hudu amma Allah zaka gaishe yana neman mata ba ne duka ko ne duka kanki ne ba kanki ne mun da goyi waje kanki ne kai zaka tare shi da murmushi da allah rashi da menene ranka da Allah ma kaza kai ai daban ne in ne ne ko da makin yadda motsa yanzu kai kai irin wannan motsi to sai ko an san mafi ba kawai dama makana shi ya karshen ta fara tarakka da kici da menene kamar ta ba tsamar ran da fi aka sai a sai ka shirya da waƙarta ka gane ta kata kata eh, eh duk wani ina ba da ko ina kana nan guda hudu din ka samu su kamar Allah bai sauƙaƙe abin layi ƙali sun ce suna jarawa ne eh, an fara jarawa suka ce amma eh eh ban Ito ban sabi ba wannan maganan ka tana da bukatar dogon warwarewa saboda wani abu ne a abin da yana bukatar sai an yi dogon sabi ne. Eh, asa ana auren jinin illa ya kaci. Ana auren jinin illa ya kaci mai ainihin ana samun matsaloli wato ana maganan ne wasu abubuwa na faɗin kuma daban. Allah kiyaye. Wato masakin ɗinka. Can dai maganar da na gino babu shakka wato akwai matsalolin haka. akwai matsalolin haka mata ta kan sun da bukatun yadda ƴaƴan hausa na yin jina a galabiyar wayan da suke yin jina wannan ƙilau-ƙilan ke kwasan sai ka ji ƙarshen ta ya ajiye wata can wacce take wato ban san ma mai tamkar da alade yana kashe mata kuɗin da Allah ya sauƙaƙe kai ba wani abu ne ba wannan ƙilau wannan fantin wannan murmushin wannan gyara kaza wannan gyara kaza Sai kan janyo haka saboda haka nan wannan kam inna fi zalika la'ibara ya kamata wannan zama wa'azi gare mu gaba ke da mu da su din matan domin in dai za ka na da mutum ba magana kai ta ka ɗauko shi ka kawo shi sannan aka yi gari inda ka ɗauko ka kawo kuma shi da irin magana za ka wala ka ke biyan haya ka zai kawo abinci kuma a waye gari za biyan goya haram ai kai mata fara ganewa dole ya kamata ya ina Allah ke bayar da gajidan ba kyautatawa ba ƙari wanda bai iya nan Allah ba yake kama ne da haka to gashi ya kace da shi kadai kawai neman kare kai in ka hanka gaskiya ne haka za a ga mutum na zaune lafiya da matarsa ko matarsa da sai ga ga sun sake ga sun burkuta musamman aure don biki ko wajen suna ya ga ban yana da ta cikila ko wurin karatu ma sai ga da zarar karatu an mutu da gulma wance ce kai kaza wance ce kai kaza hayya hayya hayya hayya zai zama da mai dande azim to ka zara karatu a shi da ba karatu ka wuce an karatu a ka da gulma azim wannan da ba ki karatu da ake ba amfani kenan wato ana bukatan dole ta darajar ta mijinta ta magana da shi zai karrama ta ta mara ta karrama duk abin da mutabadil ne wa'annan وهي المعاشرة بالمعروف إتتأتي في مفا زونتيتي يا دفنية زونتيتي في دفنية زونتيتي نيا ما هي اللغة نتجاوها هاي أولاني زونتيتي أنا يا بدي أما زونتيتي نيا يا يعني بلو من تجاوها فهاي هذا أنا كعالم كده كلمية هو سمع الذي عمر به الرسول العظيم wanda manzon Allah mai girma ya umarni da shi sai kaulihi wastausu bin nisa'i khaira wastausu khairan ku sadar da alkhairi bin nisa'i da matayi fa hadhihi jumla min al-adab al-mushtarika wannan wasu jumloli ne daga cikin ladabobi da aka hadaka da su guda hudu akwai eh, mun da aka hadaka ainihin akan su bayan zaujaini tsakanin ma'aura guda biyu amana soyayya fiqatul mutabadila adabul amma wallati yambage an yi laha wanda ya kamata miji da mata su musanyansu huma a tsakaninsu amalan bil mithaqil ghalizi aiki da alƙawari mai kauri alladhi usira ilayhi fi qawlihi ta'ala wanda aka nemi gare shi eh, wajen fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa kaifa ta'khudunahu yaya za ku karɓe shi ma'ana in an rabu kenan wa kada afda ba'dukum ila ba'din alhali fashin ku ya riga ya faɗi da fashi wa akhadna minkum mithaqan ghalida sun ɗauki alƙawari ne kauri daga gare ku annisa wa ta'atullah wa ta'atun lillahi alqa'il kuma za a ayatar da wa'annan al'amura domin da'a ga Allah mai cewa subhanahu wala tamassu wala tansawul fadla bainakum kada ku manta fifikun da ke tsakaninku inna allaha bima ta'maluna basira lalle Allah ne ganin abin da yake aikatawa ne wa amma al-huquq al-mukhtassatu wal adab allati yalzamu kullan min az-zawjayn an yaquma biha wahdahu naha wa zawjihi fa hiya amma haqqoqi na musamman wal adab allati yalzamu kullan da ladabobin da suka lizanci kowanne min az-zawjayn daga ma'auran nan guda biyu daban-daban an yaquma biha wahdahu shi kadai ya tashi da su nawa zaujihi wajen abokin zamansa fahiya awwalan huququ zawjati ala zawj haƙoƙin mata akan miji kafin a zo haƙoƙin miji akan mata yajibu ala zawji idza azawjatihi alqiyamu bil adab at wajibi ne akan miji wani bai ɗauke masa idza azawjatihi wajen matarsa alqiyamu bil adab at-taliya tsaya da ladabobin da suke zuwa na ɗaya an yi ashira ha bil ma'rufi ya dai zauna bai ta ya zauna ce ce da ita ta yadda tsarin Allah ya tsara da kaulin ala wa ashiruhun bin ma'ruf nan ne bin mu'ashara bin ma'ruf zai ɗauki wannan kasan fa ha idza ta'ima ya ciyar yadda ita duk lokacin da ya ci abinci wannan yana nufin ma'ana irin cin abinci duk yayin da ya ci abinci duk yayin da ainihin ya zama zai iya cin abinci ciyar da ta ma'ana ba wai duk abin da ya saya in yi su goro sai ta ci goro in yi su kulikuli sai ta ci kulikuli in yi su gada sai ya ci ta ci gada in haka ne wata za ta kodo don wani bai wannan cecin ko ka rana ka tafi da wannan ka'idan ba ka'idar da ke mafi ba ana nufin cin abinci na al'ada wanda zai liƙe rayuwar mutum irin abincin da zai liƙe rayuwar mutum abincin da ake ci wancan cikin abubuwan marmari yana wani abu ne daban wa yaksuha idattafa ya tufatar da ita duk lokacin da ya tufata sun na shekara ne ko da mai wuce ne irin wannan tufafin ba tufan neman kuɗi ba da ko tufa neman kuɗi wanda yake domin urfu akwai wanda ya saba urfu ba mamaki kila za ka je wani wurin da ba a sa kaya sai irin kaya ka inda kaya don su gani wurin kaga ba su kana su ba ina fata an fuskanta wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha ta ne ya ladattar da ita ya tsoron fantsarewanta rashin ta'anta shi ne na shuru tuburewanta bima amara Allah an yi addaban nisa da abin da Allah ya umarni a ladattar da mata da shi bi an ya izaha ko sabbin ya yi mata wa'azi ba zagi wala shakalin ba ɓatanci wala taqabihin ba munanawa fa in ata'at in ta yi ɗa'a shi kenan ba abin da ake nema kenan ya ja hankalinta ya kawo aya ya kawo hadisi ya kawo maganar da ta dace wa illa in ba ta yi masa da'a ba ha hanyar da na biyu kenan sai ya kaurace mata fil firash a wurin kwana fa in ata'at in ta yi masa da'a ta ma abin da ake nema kenan wa illa darabaha in ba haka bai mata duka sai gairi wajihi amma ban da fuska ba a mahari saboda mari dukan fuska matsala ne da an san wanda ya mari na ya bata fuska garban gara mu barra duka ba mai nawa ba ba mai nikantawa ba fala ya siri daman dukan da ba zai zubar da jini ba wala yi shiri hatan ba zai ɓata wata gaba ba أو ko ya ya aikin wani wani min من abai daga cikin gabbai. an zai wazifati daga bayar da aikinsa bi qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila wa'annan matan da kuke jin tsoron ɗaga kansu nushuzahunna tubburewansu nushuz yana raf'uhunna an ta'atikum ya zama ba ta da'a komai ta dinga abin da ta ga dama kamar ita ce da gidan ita ta kawo ita ta kawo shi ba shi kawo ta ba <coughs> to in dai haka ne fa'idar hunna sai ku neme ta ku ja hankalinta ku yi mata wa wahjuru hunna in ma ya biya bukata ta lillahi alhamdu in ku ba haka ba sai ya kaurace mata wata mata na an kaurace mata gaba ta kaita don abin wato sai wanda yi mu'alajan abin hoyi daga gama kala ku nassi mun ga mun sani sharhi sai an kara da sharhi eh wata duk baka ci abinci da maranta sai gaba da kai kanka ke ji Allah zaka ci eh. ba ba hankali ba dabbanci ne a duniya hankali ta san abin da ta sa gaba wato wasu ne zaka iske wato dabbanci ya kai dabbanci wa kunna fil mataji tun da yake ainihin wa'azi bai ba ku kaurace masa wurin kwanci fil mataji idan fushi rada gado rada wurin kwanciya ainihin bai abin nan da bai magani ba to daga nan sai tarbiyya ilmi yake inda ba hankali tunda ban da ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka an halajin ka ki gyarawa an haɗa fuska an ce zuruwa ta yi faɗa kunya to kada ya ce ba ta yi zuhun ta ka yi zuhun duk ba ta ji ba to daga nan sai a canza sai a koma ainihin wancan inda ba a san wa daribu hunna to a nan sai ku musu duka ku daddoke irin dukan da aka faɗi dukan da zai wanda bai ni kantar da jiki bai zubar da jini bai karya gaba bai kawo targaɗe bai kawo kaza fa in ata'anakum in sun muku da'a suka da suka gyara fala tabagu sabilan alaihinna kada ku ce iyaka kansu ne annisa aiki sai Allah ba gaba ta kama burkinan ta aya ta 34 wannan hakkin su ne a yi musu haka wala qauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lillazi qala lahu ga wanda yace masa ma haqqu zawjati ahadina alaihi ne haƙƙin matar ɗayan mu akan sa ne haƙƙin matar ɗayan mu akan sa in ga wannan ikulu da irin tambayar da ba matatta maimakon sun ne haƙƙin na aure matata ko saboda ana abin damar ce to ji dole ne kinin kaza dole ne kinin kaza dole ne kinin kaza dole ne kinin kaza a'a tambaya ce wannan ita mai rai wanda ya kamata mu koyi irin wannan tambayoyin aiki muka zo ba mutum bai buga mai wulla ba ma fita ya zai fita karatu ya haukan dan uwan shi kada ya haukan shi kwanda ka tsere karatun akan kaji iyakacin tun da ne ya tsare ba abin da taba ni to shi nan sai ka ya kafa ita me ya haƙƙin matan ɗayan mu a kansa ya rasulallah faƙala an tuta imaha inta inta ka ciyar da ita duk lokacin da ka samu abinci wa taksuha in ilikta faita ka tufatar da ita in ka tufata wala ta darbi wajha kada ka mali fiska ko da ta ɓata sama ga ta ainihin a wurin ka babu inda za ta an mallaka ma ita shari'a ma ta mallaka ma ita amma banda malin fiska Allah ya hana malin fiska kada a bai ta ma wani abu ka da mali لا ولا تقبح kada ka ɓata ta wala illa fil baiti kada ka kaurace mata irin kaura na nesa inda zaka gafa ta daga ina sai dai a gida sai wa sallallahu alaihi lokacin zai iya aiki da zai yi mata ba saboda ita zirga ta kan akwai sauki ko kullum ne za su saurin lalata eh sai ai ba ka manta ba na faɗi a can ba na ce kamar misalin ban da tufan kaga dan kwangila yadda kasar take idan ka zo da wani kaya ba tsaya ba ko ake ba ba sai ake ba ba ka ba ko amma sai karshen ka sai ka musu abu mai kama da jabi jabi tukuna ka zo da kaya mamaya ƙarshen ta sa gana kokari a baka gane yake kamar an baka aikin ma zaka iya ba su wani abu tukuna kaga dole da kai kayan zuwa ofis to kaga dan kasuwa ma ka a dan ka dukun dukun da wai aka kaya ka a wurin ka ko dukun dukun za gani ne ne kallurin kai an ce nan ne za ka je kai mu je can kwallon sai ne tsada fama da zan fakka <laughs> to kaga irin wannan sai dai wannan mutum ana bar mutum tsakaninsa da Allah wanda ya tsakani da Allah Allah ya sani wanda ya kuma da wata manufa to da Allah yawwa wani ana wani ne ake ce masa a ya dayyan ana dindina shi zuwa ga addininsa hmm. eh? yau wato goyo na kashe musu kaya saboda kanan nan ma'ai abin nan kenan wani ya ce an goyo na kashe kuma yanki eh, wannan ba tsiri saboda kullum a kashi a fitsari a wanke kada kafin ka yanke za a ɗauki lokaci kuma an tashi yankin ma sama sama da an sa tsohon haka sabulu haka da da yawanci yankin ku sai an gurza kashin nan za a ganshi jaja u a ba za ba za waya rawa ko kore kore wani wani ne kama da irin takardan can tsoro tsoro to in ya taba kaya sai an yi ta gurzawa kaga dan nan zai kode masha wa qawluhu ko ala wa haqqahunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna haƙƙinsu a kanku ku kyautata zuwa gare su wajen tufatar da su da kuma abincinsu wa ƙauni alaihi salatu wassalam la ya furku mu'minin mu'minatan kada wani mumini ya kyamaci mumina ai la ya ha kada ya nuna mata ƙiyayya in kariya minha khuluqan radiya akhar in ya kyamaci wasu halinta to zai bi da su na biyu an yi